ci gaba da gasar Premier League ta Najeriya kungiyar kwallon kafa ta Harlan ta doke emba da ci biyu da ɗaya a filin wasa na Enyam da ke birnin oweri wanda hakan ya janyo koma baya ga burin kungiyar ta Imba na yunkurin lashe kofin gasar. Kungiyar ta Harlan ta fara zura kwallayenta ne a cikin minti na arba'in, wacce ɗan ta Fortune Omaniwari ya ci. kafin daga baya Imba ta farke kwallon ta hannun dan ta Maxon Ojobo. Sai da bayan da aka dawo daga hutun rabin lokaci sai dan wasan harlan Emeka Ogbu ya jira kungiyar harlan kwallo ta biyu ita kuma wari wolves ta samu galabar sunshine stars da ci uku ba ko ɗaya ranar asabar yayin da wiki tourist ta doki fc ta raba da ci daya mai ban haushi shooting stars da bayelsa dai sun tashi canjaras wato babu ci ko ɗaya kwara united kuwa ta lallasa akwa united ne da ci biyu da ɗaya yayin da dolphins da fc ifeanyi uba suka tashi canjaras, kana sharks ta sha kashi a hannun alkanami da ci biyu ba ko ɗaya